تتحدث عن أهمية الصحبة الصالحة أن يختار المسلم أصحابا صالحين مصلحين وأن يصبر عليهم يختار لنفسه أصحابا ويختار لأزواجه أو أصحابا ويختار لأولاده أصحابا صالحين مصلحين ويصبر على مرافقتهم ومجالستهم يقول ربنا رب العزة والجلال في مهكم التنزيل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال رب العزة والجلال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رب العزة والجلال ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس الصوف كمثل حامل المسك ونافخ فنهى من المسك إما أن يؤذيك وإما أن تفتاء منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنا وقد أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل يقول الشاعر ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جف الكلاب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله حمدا لا تؤد ولا تحصى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الأهد والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى وبعد أيها المسلمون عليكم بصحبة خمس وإياكم وصحبة خمس فعليكم بصحبة المؤمن الصادق في إيمانه وعليكم بصحبة الصادق في أقواله وأفعاله وعليكم بصحبة العاقل الذي يعرف ما ينبغي وما لا ينبغي وعليكم بصحبة الأمين الذي يؤدي الأمانة وعليكم بصحبة العلماء الذين يعرفون حق الله وحق رسوله عليه الصلاة والسلام وإياكم وصحبة الكافر الذي لا يؤمن برب العالمين وإياكم وصحبة الكذاب الذي يكذب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين ثم إياكم بصحبة الجاهل الذي لا يعرف حق الله ولا حق رسوله عليه الصلاة والسلام ثم إياكم بصحبة الظالم الذي يظلم نفسه ويظلم غيره ثم إياكم بصحبة الفاسق الذي يرتكب المعاصي بدون بدون عناية أيها المسلمون تعالوا بنا إلى بعض النماذج للصحبة الصالحة والصحبة الفاقدة أولا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ثم صحبة الصحابة فيما بينهم الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ثم صحبة المهاجرين والأنصار ثم صحبة سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما ثم انظروا إلى صحبة كلب أصحاب الكهف الذين كان معهم ثم صحبة الذين كانوا لا ينبغي للمسلم أن يصحب أمثالهم في الصحبة صحبة فرعون مع هامان إنها صحبة سوء إنها صحبة فاسدة ثم صحبة عقبة ابن أبي معيط مع أمية بن خلف الجمحي ثم صحبة رجل صالح مع رجل كافر كالله إن كت لتردي ولولا نعمة ربي لكنت, لكنت, لكنت من من المخضرين ثم صحبة أبي طالب مع مشركي مكة ثم صحبة رجل قتل مئة نفس وغيرها من الصحبة الفاسدة التي تأثرت على أصحابها اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله يهوى مسلمي باين قوديا الله da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma mu tayo tana magana akan muhimmancin abuta wa ya kamata ya kamata ya zan abokin ɗanka? wa ya kamata ya zan abokin hulɗar matakka suwa ne ya kamata sun ƙawayen matakka suwa ya kamata ka abuwan babukance su a cikin rayuwar duniya ya fi yan uwa musulmi ku sani abuta suna tasiri kwarai da gaske domin Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ka yi haƙuri da zama tare da waɗanda suke ambaton ɓangin sahi da marice suna neman yadda Allah maɗaukacin sarki kada aka da idanunka daga barin su kana nihin rayuwar duniya subhanahu wata'ala yace kada kai da'a ga duk wanda wato zuciyar zuciyar ka gabatar da shi daga ambaton ya bi son rayuwarsa al'amuransa ya kasance shirme da kuma wato abin nan rashin tsari Allah maɗaukakin sarki ya ce masoya juna a duniya ran tashin za su tashi maƙiya juna tsakaninsu suna kiyar juna sai wani suka yi soyayya akan tsoron Allah maɗaukakin sarki subhanahu wata'ala yace ya kuma su imani ku tsoro Allah ku kunta tare masu gaskiya ku san ku ne abukan ku su ne abukan hulɗa ku Allah madaukakin sarki na babu labarin abuta wasu mutane daga cikin kafiran Makka mugunyan abutaka Allah madaukakin sarki yace ka ambata lokacin da azzalimi zai cizo ya tsunsa yana cewa ya kai tuna da na hanya ta kwaye tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai suna ya halaka ta da ban riƙewa ne zan abokina ba hakika ya ɓata ni daga alƙur'ani bayan gaskiya ta zo mini lalle shaidan ya kasance mai yarba ga ɗan adam Allah madaukakin sarki yace dole shaidan ya zama aboki ne to yayi mugun aboki ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim da isnadi har zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda manzon Allah ya ce misalin abokin kwarai da mugun aboki kamar misalin mai sirri turare da kuma wanda ke zugazugin makera manzo Allah ya ce shi mai sai da turare ko dai ya dan maka kyauta ko kuma ka sayi ko kuma ka samu kamshi mai daɗi daga gare shi shi kuma wanda ke zugazugin makera ko dai karan wuta ya taso ya kone ma tufafi zaman ka tare da shi ko kuma wani karhe ya samu wani wari mai muni ya taso ka jiya ga hantinka imamu abu abu dawud da imamu tirmidhi sun rawaito hadisi da isnadi har zuwa ga abu hurairah Allah ya kara masa yadda manzon Allah ya ce mutum yana bisa addinin abokinsa dayan ku ya kalla ya gani da wazi abuta sannan wani mawaki daga cikin malam musulunci yace duk wanda hankaka ne abokinsa to wata rana sai ya kai shi ya ci gawa karnuka ya ci gawa ya ci mutsai na karne ne ma duk wanda adda mugun aboki sai ya kai shi ga mugun abu wata rana ya kuyan uwa musulmi akwai bukatar musulmi a buta da mutum biyar ko mutum musulmi tara da abuta da mutum biyar mutum biyar inda ya kamata musulmi abuta da su shine na farko kai abuta da mutum mai imani wanda zuciya sai akwai imani da Allah shi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama da wannan mutum zaka amfana da shi na biyu kai abuta da mutum mai gaskiya kada kai abuta da wanda amma kare domin ƙaryar sai ta ce ta yi tasiri a kanka wata rana idan kana abuta da wanda a makare sannan ana son mutum ya abuta da mutum mai hankali kada ka yi abuta da wanda a mahaukaci, domin akwai ukala ulmajani za ka ga mutum ya da hankali amma mahaukaci na ga abubuwan da alheri bai son su su saboda ka ana son mutum ya auna hankalin mutum ka ya abuta da shi sannan ana son kai abuta da mutum mai amana kada kai abuta da wanda an matsi amana wannan hali na sai ya tasiri akan wata rana sannan ana son mutum ya abuta da malamai idan malamai su ne abokan hulɗa kai lokaci-lokaci na kai musu ziyara yanayin neman shawararsu sannan jama'a ai tara da abuta da mutum biyar na farko akwai kafiri wanda bai imani da Allah da manzon Allah idan ka san wannan mutum kafiri ne ko kafirci na gahili ko kafirci da kai ka fahimta wannan kafirci ne kana da hujja daga Allah da manzon to wannan mutum kada ya zama abokinka saboda yau yau da gobe sai an waye gari wannan kafircin ya ya tasiri a kanka wasu abubuwa na addini sai ka ce ba gaskiya na ba saboda tasiri da abuta sannan kada kai abuta da wanda an makaryaci domin wannan kai wata sai ka koye ta kai aiki da sannan kada mutum ya yi abuta da jahili wanda ka san wanga mutum jahilci ne ya bayyana abubuwa da dama na addini bai san su ba kuma bai san ya san su sannan kada kai abuta da wanda azzalumi wanda ka san mace amana ne kada kai abuta da shi saboda Allah madaukakin sarki yace wala tarkunu lil ladina zalamu fatabaqakum an-nar kada ku kada zuwa ga wanda azzalumai wanda Allah ya shafe ku sannan bayan haka nan ba a yin da wanda a fasiki kamar da malami a ya faɗa bai halatta ga wanda abalibi ya abuta da wanda a fasiki ko zama tare da shi saboda fasikanci ne zai nasu haya kawo gare kai wanda abu na kware ya ku yan uwa musulmi akwai wasu misallai. na nasoshin shari'a suka buga mana dangane da abuta ta kwarai da mugunya abuta akwai guda biyar misalai guda biyar waɗanda suke ba mu misalin abuta ta kwarai misali idan muka dibi abutan manzon Allah sun kuma tare sayyidina Abubakar radiyallahu anhu abuta ta yi abuta wanda Allah da kaina sai da izi iz yaqulu sahibi yayin da yace ma aboki ne abuta wadda aka buga misali akan ta tabbata abutan manzon Allah tare sayyidina Abubakar radiyallahu anhu Allah ne ya hada su duk da yake dukkanin manzanni gabaki ɗayansu duk wani manzo da Allah ya aiko sai Allah ya zaɓa mai abokai manzan Allah ya faɗa cikin hadisi ce babu wani ba annabi fa sai Allah ya zaɓa mai hawariyi dangane ka ni abokai na kusa na gadda gadda shi wanda za su kawo mai isar da sako Allah da kuke sirri idan Allah yana son ka sai ya zaɓa maka abokai na gari na biyu akwai abutar sahabbai tsakanin duk wanda ke karatun tarihin sahabbai ya tabbatar da abutar da akwai tsakanin sahabbai da wato ta ce wadda aka buga misali akan wannan sahabi za a aiko mai wani abin da zai ci yana bukatar ci ne amma sai ya suna da makwabci ne ya jima bai ci wannan abincin ba sai ya aika masa sahabi dan uwa ne shi ma ya aika ma wani sai wannan abin ya kewo gidaje masu yawa sannan ya dawo gidan farko da aka kawo shi wannan ya gwada abuta ce wadda ana buga misali akan sannan akwai san muhajirun wal ansar mutanen makka da mutanen madina mutanen makka sun baro gidajensu sun baro dukiyoyinsu suka sauka madina mutanen madina suka kar suka saryu baki suka yi duk abin da ya kamata su yi mutum ya raba gida ne biyu sai ya baka rabi cikin mata ne ka zaɓi wadda haka so ya sake ta inda ya baka ita ka aure ta ya raba raƙuma na biyu ya baka rabi gona ta ya raba biyu ya baka rabi babu shakka wannan abuta ta isa abu ga misali da ita a duniya ga misalin abuta wadda an mai kyau saboda ya kuma yan uwa musulmi mutum ya tsaya ya riwa ya kamata ya za abokin shi sannan akwai abutar da manzan Allah ya tsakanin Salman al-Farisi da Abu Darda wanda yake wannan Salman al-Farisi mutum ne wanda ya yi shekaru da yawa a duniya ya yi shekara sama da 300 a duniya Allah maɗaukacin sarki ya sabu da Abu Darda uwai ne Abu ta ce ta yi kyau kwarai da gaske har da manzan Allah ya salasu ma da ya hada wani abu ta ba shi shawa kwarai da gaske ya ku yi uwa musulmi akwai Abu karen ashabul kafi da waɗannan mutum bakwai su bakwai ne amma Allah ya ce karen su jiyan takwas ɗinsu saboda wannan karen ya abuta mutanen kwarai Allah maɗaukacin sarki ya sami albarka har ya hudu shi alƙur'ani mai girma kare ne dabba ne akwai malaman da hagan cewa daga cikin dabbobin da za a sawa aljanna ga sashin kiyama sanadiyyar abuta da mutanen kwarai kenan ko dabba take sa da mutanen kwarai Allah yana sa samu albarka zama da mutanen kwarai kenan duk wanda ke abutan mutanen banza su abokai ne wallahi babu shakka wata sai yi tasiri zama da waɗannan mutanen sai ta ba sai ya ba ta ya ku yan uwa musulmi akwai mugunya abuta wadda qur'ani ya buga misali akan ta akwai abutar fir'auna da hamana duniya ba a taba samun mugunya abutaka ba irin abutar fir'auna da hamana wanda ke duk kage da fir'auna ya zo ya duk kazo da fir'auna ya zo da shi hamana yana goyon mai baya Allah shi matsari da irin wannan abuta akwai abuta uqbatu bin abi mu'ayyid da umayyah bin khalaf wayan kafirai ne guda biyu uqbatu hayya musulunta umayya ya ce ce wallahi ban zama abokinka sai ka tsare ta manzon Allah ka je ka watsa manzon Allah yau ga ido sai ka ta sannan zan zan zama abokinka har ya musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin ɗaya wannan mutum ya yi ya kuma ya kuma kafiri sannan ya ku ƴan uwa musulmi akwai abutan wani mutumin kirki tare da wani mutum wanda ba mutumin kirki ba wanda Allah ya ba mu labarin sa a cikin alqur'ani sun yi abuta shi guda ya yadda a tashin kiyama shi guda bai dana yi ba Allah ya ba mu misalin sai ya tashin kiyama shi wannan da bai da tashin kiyama ba ya mutu Allah ya kai shi wuta shi ko wanga abokin nashi ya mutu ya tauhidi ya tashin kiyama Allah ya kai shi aljanna sai Allah madaukakin sarki ya sa wannan musulmin da ya nemi dan uwansa aljanna bai same shi ba sai ce uwa ne ku taimake ni in ce wuta in ba su ba su zuwa shi sai diba ya gani Allah ta'ala ya ce ko da ya leka sai ya ga aboki ya tsake wutar jahili ya kira shi ya amsa sai ce wallahi tallahi in kisa bi wallahi kin ji tsirit wallahi da ka halaka ni walaula ni'matu rabbi lakuntu min al-muqdarin ba dan ni'imar da Allah ya min ba ni tsaya gam akan addinin musulunci cewa ya an mutu za a tashi da na kasance daga cikin za a harto cikin mutu da ya tare da kai to to wadda abuta mugun ya abuta ka Allah ya kare wannan abokin da ya ja abokin ya da ba a tashi kiyama da ran cikin wutar jahima ta da wayan mutu ya fi yaku yan uwa musulmi mutu ya hattara da mugun aboki zai halaka shi sannan mu dibi abu tan abu dalib mahaifin na ali da mushirikan makka suka zo suka ce mai ka ba da manzan Allah mu kashe shi mu kuma mu baka namu ka rike madadi shi ya kiya wa'annan mutanen sun yi sun yi har lokacin da ya kai mutuwa manzan Allah ya ce ya an mu kulla ilaha illallah kalimatan ahadu laka biha indallah ya kai amina ka ce la ilaha illa kalma ce da zan tsayu gaban Allah in ba da kariya a kanka don ka shiga aljanna ga tashin kiyama su ku wa'annan mushrikan abokai suna nan tsaye suka ce a targabu an millati abdul muttalib zaka kyamaci addinin iyaye da kakanni ana gaba ta karshe ga barin duniya ko aljanna ko wuta ko aljanna wannan bawa Allah abokai suka hana mai hudin kalmar shahada manzo Allah ya yi da shi kalmar shahada ya ammu qul la ilaha illa kalimatan kalimatan ahadu laka biha inda ya kai amina ka ce la ilaha illa kalmatan zaka hude ta ni zan tsayu da ba kariya gaba Allah gobe kiyama kai musulmi ne wallahi a ƙarshe sai ce manzo Allah kai hankuri zan mutu akan addinin uwaye da kakanni zan mutu akan addinin kafirci kai hankuri manzo Allah rai ne ya bace kau da kai ya wuce yace masa yana alika tsaya duk abin da ya faru daga baya ka ba labari haka wannan bawa Allah ya mutu akan addinin kafirci saboda abokai ne suna sun yi tsaye gam sai sun ga ya mutu akan kafin, saboda shi yasa miyagun abokai suna halaka mutum ya halaka ƴaƴan ku dibi waɗanda suwa abokansu duk in ka ga yaro ya lalace ko ya kama sata ko ya kama shaye-shaye ko ya shiga ƙungiyar bokal ko ya shiga wata ƙungiya ta halaka kai har da boko haram har da bandit wallahi in ka diba akwai alaka abokai ciki saboda daga cikin amada akwai ga uwaye akan ƴaƴansu wallahi shi ne su zama musu abokai na gwari duk duk yaron da baka yarda da shi wallahi ka raba shi nan ka in yayi gene wallahi in ya girma kamar wa ka raba shi da abokin nan in ka san ba na gwari na in ba haka ba za ka rasa danka ko ka mutu ko addu'a bai maka akwai wasu ƴaƴa suna nan suna jiran uwayen su mutu wasu ɗaya an sa musu ƙyama Allah ya kashe uwayen su wani ma a shirya da shi a yi kidnapping ɗin ubanai a shi kuɗin ubanai wani shi ka ba da labarin ubanai ya an su kuɗi a yi kidnafin ne a shi kuɗi a sai a raba da shi saboda kai da kewa kasance mutum ya za'a ma ƴaƴa ne abokai na gari ka za'a ma iyalinka abokai na gari in ba ka son ka shiga wahala tun duniya har lahira ubangiji Allah kai muna kariya yan uwa musulmi na ƙarshe na goma shine akwai kissar mutumin da ya kashe mutum ɗari a cikin garin su ya kashe casa'in inda tara ya ce wajen wani mutum ba malami ba ya ce mai ai babu zai Allah ya gafarta ma sai ya gama ya cika ɗari da wannan mutum ya iske wani bawan Allah ya sai shi akwai zai Allah ya gafarta min na kashi mutum dage yace akwai yace ka sai ka tuba mu Allah tuba ta gaske babu mai shiga tsakanin Allah da bawan amma in ka tuba ka bar garin ka dan muddin kana garin kana kana cikin garin ga abukan ka ba ka bari saboda ka in ka tuba ka bar garin ka suma wani gari san akwai wasu bayin Allah sai ka bauta ma Allah tare da su wannan bawan Allah ya tuba ya bar garin ka malamai suka ce daga cikin dalilin da ya sa ya kashe har mutum ɗari miyagun abokan da suka wani sana'a ta su su a tare shi ko ya so ya tuba ba su bari ko ya tuba sai ya tada tuba saboda miyagun abokan da ko mutum akwai mai shaye-shaye inda akwai abokan yi zai bari sai ran da ya fasu to saboda ka shi yasa da ya tuba ma Allah ya kama hanya shi lokaci ya riga yayi bisa hanya yayi rabin hanya sai ga ajali malaikun zuwa sun zo sai da aka yi ƙuri'a tsakanin mala'ikun rahama da mala'ikun azaba sannan Allah ya mai rahama ya iza ya umurci kasar da a can inda zai na yau kusa wagga ta yi nesa sannan Allah ba dokacin sarki ya mala'iku rama suka dauke suka yadda suka suka yadda da shi ya ku bayan Allah ku zaɓi abokai na ƙwarai ta kula lalace abokai na ƙwarai ko da kana da gemin ka da hohora wallahi abokai na ƙwarai suna tasiri ga rayuwarka amma ko da kawai shekaru da yawa miyagun abokai sai tasiri akan ka sun halaka ma rayuwarka muna roƙo Allah ta'ala Allah ka shigar da mu Allah ka zamu ga abin da daidai ya Allah ka ba mu abokai nagari ya Allah muna roƙon ka kasan mu Najeriya na bukata addu'a Allah ba mu da tsaro Najeriya Allah ka ba mu tsaro a Najeriya Allah hankalin mu ya tashi da abin muke gani cikin kasan mu Allah kai muna maganin wannan al'amari Allah muna kai kuka mu zuwa gare ka ba mu da karima mu dubara sai gare ka ya Allah ka kawo mu dauki a cikin kasan mu ya ubangiji Allah ana ɗaukan dattijai ana ɗaukan yara sai ya zan gwamnati ba ta iya komi ya Allah kai muna maganin ga al'amari Allah kawo mana ƙarshen wannan al'amari ya ubangiji muna cikin yanayin tsada abubuwa cikin ƙasar mu Allah ya kawo mana sauki ya Allah kwantar da hankalin mu Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka ji kan malaman mu Allah ka ji kan yannan mu da kannan mu Allah ka samu gama lafiya Allah ka shi addu'o'in ka shi ibadan mu ya Allah ka samu gama lafiya sallallahu wa sallim wa barik ala abdul mu'min ya rahmukum rahman